hana gare da tija alfaharin talaka sai Buhari, sai a sai bahari sai a sai wa sai a sai Atiku sai Buhari sai Atiku sai sai Atiku sai sai Atiku sai sai Atiku sai sai Atiku malam wa kake magana wai sai Atiku sai sai Atiku sai sai sai Atiku hauka kakkai man hauka hauka kai ma ne ya gaya muku saboda bambancin ra'ayi kawai za ku zo kuna sai wane sai wane sai wane kai wa kake so ne ya ce in ka ga dan Buhari ka ci kwalashi. Kai ba kake so? Buhari. Ƙarya kake ba masoyin Buhari bane. Eh? Kai ba masoyin masoyin janar Muhammadu Buhari bane domin duk wani masoyin Buhari baya faɗa baya zagin wani ba a kuma ce ya zaga ba kuma duk wanda yake faɗa dan Buhari ko yake zage-zage dan dan shugaban ƙasa Buhari to ba masoyin Buhari bane ni din nan dan ƙasa ku kun san ni kun san aƙidata kun san akan janar Muhammadu Buhari nake kamannin mu ma ɗaya da shi kai kun sani kun sani kalle ni da kyau ba na faɗa na zagin kowa ra'ayin kowa daban janar muhammadu buhari baya son faɗa baya son dan kana to in dai ma kana faɗa kai ba masoyin sa bane abinda janar muhammadu buhari yake so a haɗa akwatin zaɓe kawai masoya ku yi gum yawwa wannan shine eh yawwa eh? Allah ya bayyana gaskiya ya ko bayyana ta wallahi Allah ya bayyana gaskiya kaga tunda dai gaskiya kace ai ya bayyana tunda na bayyana wannan ya bayyana janar muhammadu buhari ya bayyana gaskiya ta bayyana yaro tsaya na ya na kawai one to tell ten. Su kuma ten to tell others.